ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين waɗanda suka ƙaryata da ayoyinmu bayyanannu suka yi girman kai da ƙin miƙa wuya gare su sun ɗebe dukkan ƙauna daga duk wani alheri kuma idan sun mutu ba za a buɗe wa ayyukansu da rayukansu ƙofofin sama ba saboda su ba kuma za su shiga aljanna ba har abada sai dai in raƙumi wato dabbar da tafi sauran dabbobi girma ta shige ta ƙofar allura wadda ita tafi kowace ƙofa ƙanƙanta wannan kuwa abu ne da ba zai yiwu ba don haka abin da aka rataye da shi ma ba zai yiwu ba irin wannan sakamako shine abin da Allah Allah yake saka wa waɗanda zunubansa suka girma.